Foto na goma Esta da Sarki Esta Sura ɗaya aya ɗaya zuwa Sura biyu aya sha takwas Shekaru da dama bayan mutuwar Yunana, wata babbar al'umma ta yi yaƙi da Isra'ilawa, sun ci birnin Urshalima da yaƙi, sun kama bayi da yawa sun tafi da su bauta. Bayan wasu shekaru, Sarki Xerxes yana neman yarinya kyakkyawa domin ta zama sarauniyarsa aka yi ta kawo masa ‘yan mata bai samu wadda yake so ba sai da aka kawo masa esther ya ga wadda ta dace da shi sai ya miƙa sandarsa ta zinariya sarki bai san esther ba isra'ila ba ce mardokai kuma kawun esther ne yana ɗaya daga cikin manyan mutanen sarki da jin esta ta zama sarauniya mardokai ya aika da saƙon ƙarfafawa a cikin wannan lokaci cikin baƙuwar ƙasa isra'ila sun yi biyayya ga maganar allah kuma sun yi zaman mutanen allah ko da yake akwai wuya cikin halin bauta a ƙasar marasa tsoron allah mai sauraro za ka ji yadda Ubangiji ya ceci bayansa.